ta karatunmu na balaga yana shafi na zai fara a shafi na 34 ko kuma za mu tashi daga lamba ta biyar lamba ta biyar haka ne وقال الشاعر بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشاعر رب ليل قطعته كسدود وفراق ما كان فيه وداء موحش كالثقيل تبذى به العين وتعبى حديثه الأسماء وانا مثالي فرقوا كنا مثالي بيوشيني قوله تعالى وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون آه مثال من أوكو قال ابن قفاجة كو كفاجة لله نهر سال في بطحاء لله قول الله قول لله شيخي لله نعم لله نهر سال في بطحاء أحلى ورودا من لمى الحسناء متعطف مثل السوار كأنه والزهر يكنفه مجر سماء misali na hudu wa arabin arabiyun fi wasfi imran tilka shamsun bahat biha al-ardu shams ta dama kun sani duka abin da namu an ce kamar ya zai ne cikin wannan amsira din wanne ne tashbihu tamthil da kuma wanda ba tashbihu tamsil ba ko idan mun dubi misalinmu na farko za mu ga cewa shi tashbihun ne wato mursalin kuma mufassalin kenan babu maganan tashbihun tamsil a cikinsu idan muka dubi misali na biyu na yan alkur'ani matsalin lalina ta hazo min duni da hazo a ƙashin za mu ga cewa shi kam tashbihu tamsil ne Hmm? idan muka dubi misali na uku lillahi narun shi ma za mu ga cewa shi tasbihu tamthilin ne ko tashbihun tamthiliyun ko tashbihu tamthilin idan muka dubi maganar balarabin kawai lokacin da yake sifanta wata mata shi kuma za mu tasbihi ba ne bane a tasbihi ne amma a tashbihul baligh akun kun san tashbihul baligu shine wanda aka shafi adatu tashbih aka shafi wajen shaba aka bar al-mushabbahu da al-mushabbahu bihi wannan shine kawai za mu gani a maganar balarabin ƙauyen nan an gane shi a misalinmu na farko wato shi mawaƙin yana magana ne ko mawaƙin ya ce rubba ai da yawa akwai wani dare da yawa ba dare ba su ɗaya ba su biyu ba yake gamuwa da wani irin dare eh? rubba lailin kuma muhishin dare mai ba da tsoro da yake wajabtawa mutum kewa an fahimta? rubba lailin muhishin muhitin sai ka baiti na biyu fatukun rubba lailin dewa ba so ɗaya ba so biyu ba wani irin dare muhishin mai ban tsoro wanda yake sa mutum ya yi kewa a bashi shi kaɗai kawai hmm? tuhu. da na yi mu'ayasharsa na yanke shi wato na gamu da shi ba daɗi da haka muka yi ta kokowa muka ta kokowa ba daɗi shi ne ma na ƙasatuhu hmm? kasududin wa firafin ai ka ce wannan dare kamar lokaci ne irin na rabuwa sai kasududin kamar lokacin da masoriyarka za ta juya maka baya hankalinka ya tashi kana son ta ita kuma ta juya maka ba ai tashin hankali kenan to tambayi irin yan samari samari ne. to ba ku labari idan suka samu kiyayya wato kasirujin kamar irin juya baya da masoyi ko masoyiya za ta maka wasiratin hmm? da kuma irin rabuwa da masoyiya za ta nuna maka kuma ba irin rabuwan nan da za a rabu ana ban kwana wani na kuka wani na kuka ba juya baya na ƙiyayya ka za a yi tashin hankali ne amma wannan dai rabuwa <laughs> za ka rabu da masoyinka zai yi tafiya wani sai ka dawo ai wannan ba wata matsala ba ce don duka an tafiya an fi an rabu ana tunanin juna hmm? to mun ce dama lailin muhishin, so da dama kuma na yi mu'ayashar hmm? kuma ga yadda yanayin halin shi ne sudut shi ne firak firak da kuma babu wada'i a ciki ba na bankwana ba da ake da masoya wannan daren ai lailin muhishin din nan yana nan kastaɗe kamar a wani abu da za ka ji nauyinsa mu ce kamar wata tsakuwa da za ta shiga idonka ba ta fita ba kana da zama lafiya ne ka goge abu ba zai tafi ba shi ne ma'ana astaƙil kastaƙil kamar wani ɗan tsinke da zai shiga idonka ko ɗan tsakuwa ƙasa da za ta shiga cikin idonka tagza bihil uyun hmm? wanda ido zai kasa bacci zai kasa nutsuwa saboda wannan ɗan tsinken ɗan ƙaramin tsinken ko wannan ɗan ƙaramin tsakuwa hmm? sannan al'asma'u jiye-jiye su ma ta ba hadisa wai zamanto ba za su iya jin zancensa ba an fahimta wannan duk ana maganan dare ne kamar da muka ce muku a nan wannan ba babu maganan ba tasbihi tamfil ba ne tasbihi ne wanda yake ne wanda yake mursali ne wani ne a tasbihul mursal ai san muka ce a tasbihul mursal ma zikira fi ala tasbihi. haka ne a tasbihul muakkad kuma ma huzifa min al adat التشبيه المجمل ما هو من وجه الشبه سنن التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه idan nan muka ce tashbihi ne mursali mufassali ya zama to ne zikira fi ala tashbihi sa'anan wa zikira fihi waji shaba saboda haka nan bari mu gani mun ce tashbihun ne mursalin mufassal, ina almushabbahu almushabbahu ai shine lailin ku hmm. almushabbahu shine lailin daren nan da aka sifanta shi cewa muhish saboda haka lailul muhish nan duk almushabbahu ne domin muhish nan sifa ne ko wasfi na sa'annan ina kuma al-mushabbahu bihi wanda aka kamanta daren da shi yanzu ba mun ce al-mushabbahu ne laylun laylun saqilun laylun muhishun ba al-mushabbahu bihi shi ne saqil an fahimta a ah, ai ba damuwa shi nan da ya ce ƙaƙatuhu na yi mu'ayashansa ka sududin wasu raƙin kamar yadda ake mu'ayashar rabuwa amfani rabuwa a kamar yadda ake mu'ayashar mai juya masoyiya in ta juya maka ma kamar yadda ake mu'ayashar rabuwa da maso da masoyi da wacce kake so amma ba ta son ka inda wadda take son ka ne ko wanda yake son ka ne za a ce masa firaku wada rabuwa ne amma da ban kwana da fatan alheri da wani ne saboda haka kastaƙil ɗin astaƙil din anan shine almushabbahu bi ba sudul an fahimta ku sudul kamar jumla ce itirabiya ta ƙarin bayani kun ya kamata ku fahimci wannan saboda haka almushabbahu bi shine astaƙil ɗin asakil ne dan tsinke da zai shiga idanu dan karami da dame ka kare sai da zaka yi sai ran da shiga, ko da yar karamar tsakuwa za ta shiga idon ka har sai da zaka yi kasa bacci ka san ai duwan da ya samu wannan ba ba ba zama lafiya to haka wannan dire kuma yana iya samu wannan dire ba wai so ba irin wannan dire yayi ta samu hmm? to ina da tasbih الالف التشبيه شيء من الم الكاف تند ان سامو الالف التشبيه ينزو يعني ان سامو يا زمان تو التشبيه مرسل ان غاني هو تو الى وجه الشبه وجه الشبه شيء تبدا به العين اذا نونا كاسن واصدودش ان غاني yadda idan wani abu ya shiga cikin idanunka idanun ba za ta nutsu ba nema haka wannan jire nake samun kaina cikinsa ba ni da nutsuwa dai dole na haka abubuwan suke domin a ciki ina gamuwa da da menene da juya bayar masoyiya ina gamuwa da rabuwa da masoyiya ba kuma da rabuwa irin na wanda ake na ban kwana ba an fahimci abin yawo to saboda haka wannan misalin mu na farko tashbihi ne mursali sannan me mufassali ba tashbihi ba ne tamsili Kala kuma ta mun ce tashbihu tamsil shi ne zai zamanto menene da menene wajen shaba ya zamanto hai'atun tun, min ashiya muta'addida to bari mu ga abin da ke biye abin da ke biye ayan nan ta Allah madaukin sarki da yake kamar da mu karanta wannan tashbihi ne tamsili an fahimta domin surar kamar da muka ce murakkabatun suratun ne fi waje shaba suratun murakkabatun a cikin duka ɓangarorin guda biyu ina al-mushabbahu a cikinsu a cikin wannan wannan tashbihi halul mushrikina yattakhizuna ghayra allahi awliya yawwa halul mushrikina kaga yanzu tasbihin shi ne hali wannan nuna kenan suratun muntaza'atun ko hay'atin muntaza'atin min ashiya muta'addida halin yatajiduna ghayran ghayran la ashiya ina al-mushabbahu bihi al-mushabbahu bihi shine halul ankabut allati tattakhidhu baytan wahimatan annahu ko yaniya min al-ma'i ko yaniya min ash-shams wanda kuma babu ɗaya daga cikin kowa san gidan gizo-gizo a fili yake ba maganar ba zai tsare gizo-gizo ba zai gidansa ba tsare shi daga rana ba a tsare shi daga ruwan sama ba a rake shi tsare shi daga dankar mai dankar shi ne dai a fili yake ba abin da ke abin ah, <laughs> da nasa a gidan yana da ƙarfi yayi shi gidan dama tarko ne amma maganar cewa yanzu irin dama asalin ka gina gida don ya lullube ka ba gidan an kabo ba ne shi wani alwim dai ba zai tsare ka daga rana ba wanda shi ne asalin yin gida ba zai tsare ka daga abin nan ba ko daga ruwan sama ko wani abu hmm? mu a wurin ma shi yana kare shi ai don duk wanda ya kuskure shiga gidan inda ya rika kwari ai kusan shi ma ya gama yawo kenan zama abincinsa eh, ta amma dai a fili dai yake wannan wani irin gida ne haka mu a adam ba mu san irin gida gida na da kima irin wannan ba mu gidajenmu za mu yi gini za mu yi bukka za mu yi rumfa za mu yi ɗaki za mu yi gidajen sama za mu yi wane ne don ya tsare mu daga ruwa ya tsare mu daga abin nan duk abubuwan da muke wani na waje ba zai gan mu ba to duk a baitul an kabuti babu shi babu shi babu shi a cikin baitul an kabuti yawo to ina waje shaba waje shaban za ga wannan sura abdu'ahu wal ajzu وعدم النفع والغرور بما لا يحميه والغرور بما لا يحميه wannan shine waje shaba'i saboda haka waje shaba'in kaga suratun muntaza'atun min ashiya'a muta'addida min dhimni hadhihi al-ashiya' shine akwai abba'as akwai al-ajz akwai adamun naf'i akwai al-ghurur bima la yahmi al-insan ko bi ma la ya hami shakfa an fahimta yawo don Allah ce misalin waɗannan da suke riƙe da suka riƙi koma bayan Allah wasu majibinta ko waliyai to kamar an kabus ne gizo-gizo ne da ya riƙi gida ya yi gida aiwa ina auhanar buyuti da baitul an kabus mafi raunin gida ma'ana gidan da ba zai a nazarin yan adam da zai ba zai tsare ka daga rana ba ba zai tsare ka daga ruwa ba ba zai rufa maka asiri a ce mutane sun kasa ganin ka ba yanzu ka shiga gida ba wanda ya faɗi ba hmm? shi ne baitul an kabuti laukanu ya alamu saboda haka wannan tashbihi ne tamsili akwai wani tashbihu tamsil har yanzu shi ne wannan wanda abin ɗin nukafaja yake cewa hmm? sha'irin andalusi ko ya ce lillahi haru, Allah ya sakawa wani dan wani kogi Allah ya saka wani kogi da alhe, Allah ya biya wani kogi da alhe, an kana neman ka yi wani ko da hausa mara ka ce Allah ka biya wani lillahi haru, Allah ya biya wani kogin nan da sala ya gudana fi batha cikin wani daji ko cikin wani fili na yashi gashi nan yana gudana abin sha'awa ahala wurudan kuma gudanansa ya fi ma daɗi in kana kallon gudanansa yadda zai baka sha'awa ruwa ne gashi nan fari yana tafiya hmm? ga gefensa abubuwa waɗanda suke masu ba da sha'awa ga furanni ga wasu tsirrai kora da sauransu hmm? ko kuma wannan tsirrai koraye sun da furanni abin adodai sosai ga ruwa na gudana wannan kyawun gudanar nasa ɗin ma kyawunsa da daɗinsa ya zarce lamal hasna ɗan baƙi-baƙin nan wanda ke kan leɓin bakin kyakkyawar mace mata suna ado ta hanyar ko sanya wa leɓin su baƙi ko sanya masa jan baki, ta ba baki kawai suke ado da shi akwai baƙin baki ma da suke ado da shi idan kyakkyawar mace ta yi sa jan baki ko ta sa wannan baƙi baki baƙi eh, yaya masoyinta zai ganta zai ji daɗin kallonta to haka ma shi ma wannan ruwan yake gudana a kan yashinsa ga gefensa abubuwan ba da sha'awa ya ga yadda ma kogin sifar kogi yake kasan da wuya ka kogi ya miki haka kamar seti a zai riƙa yin kwana-kwana shi ne ce mota abin yana nan karkatacce mai sulustewari kamar warwaro kamar munduwa hmm? ka annahu ka ce shi wazzaru ya kunufuhu alhali wato huranni sun kewaye shi sun lullube shi wannan kogin? ka ce da shi majarru sama'i idan taurari sun taru wani lokacin za ga cewa a tsakiyar taurarin kamar akwai wata hanya haka da ta yi tsaki tsakanin ta almuhim da saboda haka yanzu yanzu da abin da mawakin mai ya faɗa cikin wannan wannan bai tuka hmm? yawwa saboda haka wannan muka ce tashbihun ne tamthiliyun لأن الشاعر دومين شي مواجن كاغا صور سورة النار يا سورة تائرين يد السورة كوجيك تنهنائه الأبيض kogi wanda yake fari yana nan fari ka ganshi ruwan fari a cikin kuma karkatansa yadda yake yana karkatiya والزهور المهيئة به ga kuma furanni da suke kewaye da shi hmm? ya sawwara wannan kogin ne da surati majarratis sama da surar irin wannan da abin laraba suke kira wata hanya da sama ku lura duk lokacin da aka ce wata bata nan kuma babu hazo babu gajimare ba wani saurare sun haɗu nan in kullum za ku riƙe gani kamar an samu wasu hanyoyi wani abin zai ga cewa kamar wata hanya ce tsakanin wasu taurari ga ta nan ana ganin ta a fili an bayyanta yawo ta wacce take almahufatu bin nujum Wata zuhur din nan take suka ke wannan su kuma kaga wannan hanyar ko ta ina taurari ne ta gefen hanyar ko ta ina yawo na'am to falmushabbau kun kunga suratun ne murakkabatun a nan haka ko ko wajib shabakai walmushabbau bihi shi ma ko kuma dai falmushabbau din shi kansa sura ce murakkaba almushabba din shi kansa nahar din ai shine almushabba ake ma ba na raɗin kawai aka faɗa ba shi ma ga yadda yake an fahimta irin ma yadda yake tafiya a karkace da kuma har yanzu furanni da suke kewaye da shi saboda haka almushabba din shi kansa sura ce murakkaba yawo Almushabba bihi shi ma menene sura ce murakkaba har yanzu domin wannan dariqus sama ɗin wanda ake kiransa almajar ko Majar sama ai shi ma ba majarrun bane kawai muke magana ka dubi majar din sannan ka dubi kuma inda ƙananan taurari suka yi majamajar da suka kekewaye shi haka Yawo. to yanzu aka ce fidda wa ina al mushabbahu shine annaru in hinaihi wa zaru bi shine al mushabbahu bi kuma shine majarratu sama ko majarru sama wal nujumu bi Wajihu shaba wanda wannan shine mahallin jauharin karatu mu Wajihu shaba din ku duba za ku same shi hay'atun bayda hay'a wani yanayi ne wanda yake fari ku dubi yanayin kogin za ku ga fari sa'annan mushriqatun mai haske sosai sannan mahfufatun wanda aka kewaye shi bi hay'atin da wasu sifofi daban kuma da su ne wa'annan horanni da yin yadda suke ƙayatarwa hmm? to saboda kasa ta wajen shaba hayatun muntaza'atun min ashiya muta'addida nan ya zamanto tasbihun tamthiliyun ba ruwanmu ko da akwai adadin tasbih ko menene idan ya zamanto dai wajen shaba suratun ne ko hayatun muntaza'atun min umurin muta'addida me sunan wannan tasbihi at-tasbihu at-tamthil kun gane ah, tasbihin mu na nawa na hudu ko shi kuma maganan balarabe ne ba wai waka ba ce qala arabiyun wa qala arabiyun wani balarabin kauye ya ce bi wasu imra'a yana sifanta wata mace sai ce tilka kaga tilka ina irisi al-mushabbah tilka shamsun shamsun din shine al-mushabbah bihi amma sai aka yi ga ce ba biha al ard da ƙasa ta adantu da ita ita wannan matar rana ce da ƙasa ta adantu da ita idan baka san ranar da nake nuna yiwuwa karkace wani rana ran shamsus sama shi yasa shamsa din aka sa masa wali sama ai ani shamsa sama wato tilkal mar'atu shamsu sama'i bahat biha al-ard saboda haka anabin da ke cikin wannan kawai al-mushabbahu ne wal mushabbahu bihi babu wajhi shaba babu adar tasbih saboda haka ya zama to ne tasbihun balighun muna da sauran lokaci ne ta za mu tashi a misali na rakami na tara ko Allah ya kai mu mako mai zuwa na'am ya gaya maka ya baka hujja ne a ah, to wannan ba sai ka masa gyara ba in za ka masa ka shi za ka nema ya gaya maka ya gaya maka hujja kai kam dama iya karatunka alfi'il ya yadullu alal alhal ko alal almustaqbal an fahimta shi kuma wannan ya ce maka ai abin ma a riga yi ba wai ma za a yi ba to cewa ba za a sake yi nan ba ko a riga an gama an yi din an gama wannan kaka sai ka hujja sai ya sake kawo nasi sai a nemi shi da ya kawo nasi kai kam karka fita ka da asalin da ka sani saboda maganar an fahimta in akwai wani dalili zai nuna haka wannan babu matsala ai dama ana samun istisna'at amma babu wani dalili dai kai kam sai ka riƙe asalinka eh, shi yana kokari ne girmama ya nuna maka ai abun ma ya Allah riga ya abun gaba ɗaya ba ma sai yanzu yana yi bane ko sai nan gaba zai yi yana nema ne ya kawo girmamawa babu laifi in ka ɗauke shi ta wata ma'ana amma dai asalinsa ko dai a ɗauke shi ne a nan ake yi kaza da kaza ko a nan za a yi kaza da kaza wannan shi zahirin zahirin abin an riga an yi shi babu laifi da yanzu a nakaltowar hikayar dai a matsayin filin mudari ne filin mudari kuma yana nuni kan hali ko ko mustaqbal yawon wannan asali ba zai kawo ba sai in an samu wata mana za ta iya kawo da shi wanda wannan kuma komai ne na iya samu wani abu saboda wani dalili na musamman na na na ay rubba laylin muhishin kastaqil duk ba damuwa zai ɗauka eh wanda ba za a iya damuwa da shi ba saboda tsananin mene menene zai fitina a ce ɗan ƙaramin tsinki da zai shiga idanun ka ya ƙarshen fitina kenan ko ɗan ƙaramin tsakuwa ai haka haka nan shi ma wannan daren ai ba wai idon sa bane ya samu wani abu a a cikin bakin ciki ne saboda rabuwa da masoyiya da cikin ba daɗi ba ba yanzu ba wata mata da zai ƙara samu a kusa kusa da wane ne da sauran saboda haka shi yanzu yana nan cikin tashin hankali kamar wanda wani ɗan ƙaramin tsinke zai shiga cikin zuciyarsa ko wani wanda fitinin ne zai zama toma ƙofcinsa ko wani abu dai mai kama da haka duk dai saƙi ɗin ne. Eh, <laughs> to a damar ciwon kankare shi ma babban saƙi ne. Wane ne mai ciwon kankare da za a ce yana cikin hayyacinsa? Shi ma saƙi ɗin ne. Amma asali a saƙi dai mai nauyi haka lafazin. Amma yana ɗaukar duwa'in nan manunuka. Ɗan tsinken ya shigo idonka a larabci kana ce kana kiransa sake dan wani karamin ƙasa abin nan tsakuwa ya shiga idanunka sunansa ne sunansa sake wani ya zo ya matsa maka lamba ya hana ka ji ya hana ka gani ya hana ka komai sunansa ne sake wani kaya aka ɗora maka da ya fi ka mai sunansa sake ina tunawa muna muna ɗan yara haka an zo an yi girbin dawa kun san da aka yi girbin dawa ina jin kuma da su ana yi sai an ɗaure dami dami ha to da rigima ta ina jin da asali an ɗaura mana wanda ya kamata mu mu ɗauka sai ce ni zan ɗauki fiye da wannan ai ana ɗora mini na kasa motsi kuma ba zan iya sauke damin ba saboda haka dai dole dole sai da aka gudunmawa tukunan ruwa maganar tafiya ta ba a'a ba yadda ni samu mu rabu da damin ba zai yi ba me sunan wannan sunan sa saki ne da ma da lokaci yayi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk